أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. mu masu saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kanta da ko a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su da farko dai kamar da muka saba za mu fara kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku sharhin ba labaru kamar yadda muka saba. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na ko kun san wanda Abdullahi Sado Katsina ya shirya kuma zai gabatar. bayan nan sai mu kawo muku shirin mu na duniyar mu a yau wanda ya kawo muku karin haske game da irin abubuwan da suke faruwa a nahiyar ko kuma a duniya kenan daga nan kowa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare shirin ku kenan wanda kuke gabatar da abubuwan da suka shafe ku da kuma irin yadda kuke jin wato shirin da muke gabatarwa da fatan za a gyara zama domin kuma a saurari cikakkun labaran duniya. To madalla, labaran duniya, amma farko muhimman kaninsu. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi barazanar ɗaukar matakin soji kan Najeriya. Iran ta gargaɗi Isra'ila kuma ta sha alwashin kare shirinta na nukiliya. isra'ila ta kashe mutane hudu ta jikata wasu guda uku a wani hari ta kai a kudancin kasar labanan yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar amurka donald trump ya yi barazanar ɗaukar matakin soji kan najeriya shugaba trump ya yi barazanar ɗaukar matakin soji kan najeriya yana mai zargin gwamnatin kasar da kyalewa ana kashe kiristoci A wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, Trump ya ce, Washington na iya shiga Najeriya da ƙarfin soji don kakkaɓe abin da ya kira 'yan ta'adda masu kishin Islama da ke aikata ta'asa. Kuma ya yi barazanar dakatar da duk wani taimako da Amurka ke bawa Najeriya. Tuni dai Najeriya ta yi watsi da ikirarin cewa ana kashe kashe soci babu gayar babu dalili a yankin arewa ko kuma a yankin arewacin ƙasar inda galibi musulmi suka fi yawa. a bayanin da trump ya wallafa a karsar zumunta ta truth a ranar asabar ya ce ya ba wa ma'aikatar tsaron amurka dama ta fara wato shirin ɗaukar mataki kan najeriya idan har gwamnatin najeriya ta bari aka ci gaba da kashe kiristoci a ƙasar shugaban wanda ke da'awar samun lambar yabo ta zaman lafiya a duniya ya kuma yi munan kalamai ga najeriya inda ya ce amurka za ta shiga cikin ƙasar da yanzu ta wulaƙanta. Iran ta gargaɗi Isra'ila kuma ta sha alwashin ƙara wato kare shirin ta na nukiliya. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci a wata yadda ya da gidan talabijin ɗin Al ya gargaɗi Isra'ila kuma ya yi cikakken bayani kan shirin nukiliyar Iran na zaman lafiya da kuma halin da yankin ke ciki da yiwuwar sa komawa teburin tattaunawa tsakaninta da ƙasar Amurka. Wannan bayani yana zuwa ne a daidai lokacin da lamura ke ƙara zafi a yankin bayan yakin da aka yi tsakanin Iran da kuma Isra'ila. Don haka bayanan na Arakci wata sanarwa ce da ke nuna shirin Iran na mayar da martani amma kuma ta bar kofar tattaunawar diflomasiyya a buɗe. Har ila yau ministan ya bayyana cewa Iran a shirye take ta tunkari duk wani kalubale kuma za ta mayar da martani mai ƙarfi game da duk wani wucewa da iri na Isra'ila. don mun shirya fiye da kowane lokaci a baya in ji shi kuma baya gargadin ko kuma kuma ya yi gargadin cewa isra'ila za ta sake shan kaye idan har ta kuskura ta ƙara shirinta yaƙi kan ƙasar iran a nan gaba ya ce isra'ila tana ƙoƙarin fara wato ƙara faɗa rikicin yankin ko kuma isra'ila tana ƙoƙarin ƙara faɗa rikicin yankin ne ta hanyar kai hari kan abubuwan da suka shafi fetur ɗin ƙasar iran ya ce isra'ila ba ta iya shiga wani yaƙi ba ba tare da ta samu amincewar ƙawarta ko kuma abokiyar tafiyarta ba amurka isra'ila ta kashe mutane hudu tare da jikata wasu guda uku a wani hari ta kai a kudancin ƙasar labanan a ci gaba da keta yarjejeniyar ta da buɗe wuta da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi a ƙasar labanan a jiya ma ta kai hari a kudancin kasar kuma ta yi sanadiyar mutuwar mutane hudu ta jikata wasu guda uku na daban isra'ila ta kai harin da da jirgin sama mara matuki kan wata mota a ƙauyen kafir uruman kana kuma sake kai wani harin a garin kafir sir kamar yadda watanni suka bayyana kuma waɗannan har hare suna zuwa ne kwanaki uku bayan sojin isra'ila suka kai samami ta ƙasa a kudancin labanan a yankin Nabatiya inda suka kai hari a jiya. A ranar Juma'a ta gabata ne shugaban ƙasar Labanan Joseph Aoun ya nuna damuwarsa matuƙa game da ci gaba da ketar jin da ya dakatar buɗe wuta da Isra'ila ke yi inda ya tirda Tel Aviv game da irin matakin da take ɗauka na kai yarjejeniyar. A yan kwanakin nan, jan ɗin ƙungiyar Hezbollah na ƙasar Labanan Sheikh Na'im Qasim ya da cewa matsayin wato tsayin daka ne ke tsayin daka ne ƙarfin labanan don haka amurka na matsin lamba ne don ganin an danne ta an tauye mata yanci da rawan nata don biyan buƙatar ko kuma biyan bunadun gwamnatin ƙasar. To masu wa daga sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio boh Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla yanzu kuma labaran za su ci gaba. Wasu 'yan ta'adda sun kashe dakarun sa kai guda biyu a kudu maso gabashin ƙasar Iran. Rotanni sun da muka samu sun nuna cewa wasu 'yan ta'adda sun kashe wasu dakarun sa kai guda biyu a kudu maso gabashin Iran a yankin Sistan, Balochistan. Jami'in hulɗa da jama'a na dakarun kare juyin halin musunci na ƙasar Iran ya yi ƙarin haske game da harin da aka kai ya ce an kashe mutanen ne ya sai kokarin ƙetarewa da jami'an tsaro suna tafiya a kan babbar hanyar da ta haɗe birnin kashash da ke lardin da kuma babban birnin zahidan an bayyana cewa waɗanda abin ya shafa sun haɗa da ismail shabarzi da kuma muktar shahuzi da kuma waɗanda suka samu munar rauni a lokacin kai harin ladin sistan Susan na ɗaya daga iyakar da yana da iyaka da ƙasar pakistan da ya daɗe yana fuskantar tashin hankula kan fararen hula da kuma jami'an tsaro hukumomi a yankin sun sha bin asalin tushen irin waɗannan hare-hare zuwa cibiyoyin leƙen asiri na ƙasashen waje da ke nuna goyon bayan su ko kuma nuna goyon bayan 'yan ta'addan da ke irin waɗannan ayyuka a yankin na sistan baluchistan To da ƙarshe kuma za ku cewa sojin Amurka na ƙara fuskantar Venezuela a lokacin da Trump ke musanta batun kai hari. Na'urorin tauraron ɗan Adam sun nuna hotunan yadda sojin Amurka suke ƙara kusantar ƙasa ta Venezuela cikin ciki har da jiragen yaƙi masu kai hare-hare. Duk da yake cewa shugaban Amurka Donald Trump ya ƙaryata batun da ake yi na yunƙurin kai mata harin soji. Wannan matakin yana ɗaya daga cikin yadda sojin ruwan Amurka suka mayar da hankali a yankin Karibiya, wanda hakan ya haifar da ɗaruruwa wanda hakan ya haifar da damuwa a Latin Amurka game da yiwuwar ɗaukar matakin soji na ɓangare ɗaya kan ƙasar Venezuela ba tare da izinin Majalisar Dinkin Duniya ko kuma ƙasashen duniya ba. Washington ta yi kirarin cewa za ta kai hari kan masu fasashin miyagun ƙwayoyi ne sai dai masu sa ido kan al'amuran yankin suna sun bayyana cewa yanayin yadda ake turawa da sojoji da makamai a yankin ya nuna shirin da ake yi ne na gwamnati da matakin soji ko kuma matakin matsin lamba kan gwamnatin venezuela don ta miƙa wuya a nasa ɓangaren shugaban ƙasar venezuela ya kira ga kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya da matakin da ya dace kan harin da amurka ta kai kan wasu jirage da ke kusa da ita a matsayin haramtacce kuma ta kare 'yancin ƙasar ta venezuela to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sharhin bayan labaru kamar yadda za ku ji. thank you To madalla yanzu kuma sai a saurari sharhin bayan labaru. sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar afirka musamman waɗanda ba shi yi makatutu da kuma yadda hakan zai yin tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan kasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare tsarensu na kasafin kudaden su na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a daya daga cikin manyan matsaloli wanda kasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka ya ɗauki taken adalci ga 'yan afirka masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya wanda kuma ya bayyana buƙatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci akan rashin adalcin da nahiyar afirka ta fuskanta a tarihi sai dai tattaunawa akan biyan diya dole ne a aiwatar da shi tare da bincike mai zurfi akan yancin gashin kai na tattalin arziki da kuma nuna bambanci wanda ake yi wanda yake kawo cikas ga harkokin tattalin arziki na kasashen nahiyar afirka tabbatacciyar hanya ta samar da kuɗaɗe ginshiƙin fafutuka wanda kuma tarayyar afirka take yi ne wajen neman adalci da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karɓar kuɗaɗen bashi daga waje sannan kuma takaitacciyar hanya ta hada hadar kuɗaɗe ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kuɗaɗen ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kuɗaɗen shigarta ne wajen biyan bashi tana barin ɗan sarari ne kaɗan wajen kokari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa kasashen afirka 25 sun fi kashe kudade akan biyan bashi wanda suka karbo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 sau akalar kudade shi ke haddasa rashin samun isassun kudade na gudanar da ayyukan raya ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kudaden ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi katutu akan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kudaden ruwansu shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sa wa bashi ya yi wa ƙasa katutu inda ƙasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin ƙasashe masu karamin karfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi a kan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayyane suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma katse bunƙasar tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara karuwa a kowane lokaci idan ake la'akari da alƙalin waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kuɗaɗe na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibin lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga ƙasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin a cihu da kuma mika cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharaɗa da ake baiwa ƙasashe kafin a basu suka an yi suka matuƙa akan manufofi na kyale kasuwa ta yi halinta. saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa a kan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya hada da karo talauci rasa ayyukan yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajindar masu aƙidar ƙyal kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na demokuraɗiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da kasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuskacin tattalin arziki bugu da ƙari kan haka dole ne gwamnatocin kasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kudaden shiga ba hanyar karbar bashi da kasashen ƙetare ko kuma cubiyin kudade na ƙasa da ƙasa ba musamman ma dai karfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga ƙasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a karfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kudade na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba wata sabuwar dabara ta tunkara tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ita ce matakin da wasu daga cikin ƙasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu wasu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kudaden da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas tarayyar afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya wani kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana suke ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin ƙasashe da kuma magance matsalan nan ta cin hanci da rashawa a cikin ƙasashen nahiyar afirka. ko kun san. masu saurare assalamu alaikum yau lahadi biyu ga watan nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan jumada ula na shekara ta 1447 hijira ga Mariya. masu saurare kwakwan san cewa shekaru 108 da sa gabata a rana irin ta yau biyu ga watan nuwamba na shekara ta 1916 Hussein bin Ali al-Hashimi, wanda aka fi sanin sada Sharif Makka ya shelanta kansa a matsayin sarki a kasashen Larabawa. kafin wannan lokaci dai sharif makka gwamnan lardin hijaz ne wanda ya hada biranen makka da madina a karkashin daular usmaniya amma a daidai lokacin daular usmaniya tana cikin yaki da ƙasashen kawance a yakin duniya na ɗaya turawan ingila sun ingiza shi sannan kuma ya yi wa daular usmaniya ta turkawa ta waye inda suka masa alkawalin cewa za su amince masa ya zama sarkin hijaz wato makka da madina bayan nasarar da turawa suka samu akan daular usmaniya turawan ingila sun zaɓi 'yan gidan ali saud suka taimaka masu wajen kwace iko da hijaz sannan kuma suka hada masu makka da madina da ma wasu yankuna na najad inda sa kafa sabuwar ƙasa wadda ta hada da hijaz da najad sannan kuma suka yi mata suna da sunan 'ya'yan ali saud wato saudiya wanda hakan yake nufin cewa turawan ingila sun damka mulki ga iyalan gidan sa'ud maimakon sharif makka wanda kuma har yanzu iyalan gidan saud ne suke iko da kasar masu warare ko kun san cewa shekaru 107 da sa gabata rana irin ta biyu ga watan nuwamba na shekara ta 1917 sakataren harkokin wajen kasar birtaniya na lokacin arthur james balfour ya ba da sanarwar cewa gwamnatin kasar birtaniya wadda take mame da palestine a lokacin ta dauki alkawalin za ta kafa a kasar yahudawa a cikin palestino wannan sanarwa ta shahara matuƙa inda ake kiranta da shelar balfour bayan shekaru 31 wato shekara ta 1948 yahudawa tare da taimakon ingila suka shelanta kafawar isra'ila a cikin falasdino tare da kwacewa falasdinawa yankunansu da kuma koran miliyoyi zuwa kasashe makwabta da haka kuma kasashen yammacin duniya musamman ma dai amurka suka ci gaba da tallafa wa isra'ila har ta tsaya a kan kafafunta a cikin kasar falasdino da suka mame kuma tun daga wancan lokaci ne har inda yau take yahudawa suke iko da falasdino masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata rana irin ta yau biyu ga watan nuwamban shekara ta 1949 kasar indonesia ta sami 'yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka na holland wanda suka yi masu mulkin mallaka na tsawon shekaru 350 don a cikin watan agustan shekara ta 1945 ne dai mutanen kasar indonesia suka shiga yaki da turan holland karkashin jagorancin dr ahmad sukarno bayan shekara hudu ana fafatawa alatelis turawa suka amince suka wa kasar indonesia yancin kanta a rana irin ta yau sai kuma bayan samun yancin kai din an zaɓi ahmad sukarno a matsayin shugaban kasar indonesia na farko kasar indonesia da tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan biyu sannan kuma a halin yanzu tana da mutane wanda yawansu ya haura miliyan 286 kuma kashi 88 cikin 100 na al'ummar kasar musulmi ne kasar indonesia dai kasa ce wadda tsibirai ne suka hada ta da aka kesa cewa tsibiran indonesia sun haura dubu daya masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan nuwamban shekara ta 1964 aka tsige sa'ud bin abdulaziz sarki na biyu na masarautar ali sa'ud daga kan sarautar kasar saudiya biyu bayan wani juyin mulki da dan uwansa faisal ibn abdulaziz ya masa faisal dai shine firaministan sarki sa'ud bin abdulaziz wanda kuma a wannan lokaci da wayau ya samu goyon bayan wasu 'yan uwansa na cikin gidan sarautar ali sa'ud din da kuma wasu malaman wahabiyawa na kasar a lokacin da sarkin yake kan karagal mulki ya tafi kasashen waje domin jinya sakamakon rashin lafiya da yake fama da ita sannan kuma ya damka alhakin shugabancin rundunar tsaro ta ƙasa da wasu muhimman mukamai ga magoya bayansa daga al saud a lokacin ne kuma faisal ya yi amfani da wannan damar wajen kwace sarautar gidan al saud daga hannun dan uwansa sannan kuma su ma hukumomin siyasa na addini da na kasar suka amince da wannan jiyon mulki daga lokacin da kuma faisal bin abdulaziz ya zama sarkin masarautar al saud bayan kwashe tsawon shekaru goma sha ɗaya yana akan karagar mulkin masarautar ali sa'ud an kashe sarki faisal inda shi ma dan uwansa ya kashe shi har lahira tun bayan da turawan ingila suka kafa masarautar ali sa'ud gwagwarmayar madafu ta neman iko da neman mukami na masarautar kasar ne a yaushe babban burin iyalan gidan sa'ud wanda kuma hakan kan kawo kashe-kashe a tsakanin junansu da kuma ɗaukar matakai na fansa a tsakanin 'yan uwan juna. tun daga lokacin da turawan yamma suka kafa wannan masarauta sannan kuma suka dora abdulaziz a kanta har yanzu 'ya'yan gidan sa'ud ne suke rike da madafin iko a wannan ƙasa.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 sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. Najat Shawa shugaban kungiyoyi masu zaman kansu ta Falasino a yankin Gaza ya bayyana cewa hukumomin mamayar Isra'ila na ci gaba da yin watsi da kudurorin kasashen duniya yana mai nuni da cewa taimakon da ake bayarwa domin shigarwa yankin Gaza ba su kai girman bala'in jin kai da ke ƙara ta'azzara a can ba. da yake magana da gidan talabijin na aljazira shawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da kare dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma ra'ayin shawarar kotun duniya kan shari'a wanda ya tabbatar da wajabcin tabbatar da shigar da dukkanin nau'ikan agajin jin kai cikin gaza ba tare da wani sharaɗi ba ya kara da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta hana shigar da agaji da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unrwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama suke jagoranta ya nuna cewa kimanin manyan motoci 200 ne ke shiga kowace rana rabin su ana ɗora musu fulawa da aka keɓe don gidajen burodi yayin da sauran adadin ba su wuce mafi karancin bukatun da ake bukata don biyan bukatun yau da kullum ba ya nuna cewa tallafin da ake bayarwa a yanzu ya takaita ne ga ƙaidaddan adadin kayayyaki wanda bai yi daidai da girman barna ko bukatun jama'a ba shawa ya jaddada cewa yanayin lafiya a yankin zirin gaza ya kai wani matsayi mai hatsari tsananin karancin magunguna da kayan aikin likita kuma kayayyakin kiwon lafiya da ke shigowa ba su shige kashi goma cikin ɗari na ainihin bukatun ba ya yi gargadin cewa dubban yara da mata masu juna biyu suna fuskantar haɗarin lafiya mai tsanani saboda ci gaba da killace yankin gaza da kuma hana isar kayan masarufi na wajibi ya nuna cewa kayayyakin da za a raba wa mazauna matsugunan 'yan gudun hijira suna wakiltar wani kalubale da ƙungiyoyin agaji ke fuskanta yana mai bayanin cewa abin da ya shiga ya shafi karancin bangare ne kawai na ainihin bukatar ya bayyana cewa abin da aka kawo bai wuce 'yan dubbai ba kuma tantunan da ake kaiwa sun lalace kuma ba za su iya jura sanyi da ruwan sama ba a yayin hunturu da ke gabatowa ya kara da cewa ana rarraba tallafin da ke isa gaza kai tsaye ga iyalai masu bukata amma har yanzu bai isa ga magance girman wahalar ba ya jaddada cewa yawancin mazauna yankin yanzu suna cikin buƙatar jin ƙai bayan cikakken shekara na zaluncin gwamnatin mamayar isra'ila da kuma tsaurara killace yankin gaza alshawa ya bayyana cewa buƙatar ƙungiyoyi a bayyane take ɗage duk wani takunkumi kan shigar da kayan agaji ba tare da fayyace takamaiman lambobi na nau'ukan ba ya jaddada cewa hukuncin kotun duniya ta kwanan nan ya jaddada buƙatar kwararren agaji ba tare da togiya ba ganin cewa zirin gaza yana buƙatar motocin agaji sama da dubu ɗaya kowace rana don biyan bukatun jin kai mafi karanci ya kuma yi gargaɗi game da haɗarin ragowar wuraren yaƙi da sojojin mamayar isra'ila suka janye daga cikinsu yana mai nuni da cewa ma mai yankin yana hana shigar da motocin ƙasa da ƙasa kayan agaji da ma'aikata domin cire kayan yakin sojojin mamayar isra'ila saboda ba kamar abin da ke faruwa a wasu yankunan rikici bane a duniya dangane da takunkumin da aka sanya wa kungiyoyin kasa da kasa alshawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana nufin takurawa hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ne ta unrwa da kungiyoyin kasa da kasa masu zaman kansu ta hanyar sanya sabbin tsarin rajista da matsalolin gudanarwa waɗanda ke kawo cikas ga aikinsu ya kara da cewa hukumar unrwa ita ce ginshikin ayyukan jin kai a gaza tana samu da tsakanin kashi 40 zuwa 50 cikin ɗari na ayyukan yau da kullum gami da ilimi kula da lafiya da agaji amma gwamnatin muhammad isra'ila ta mame yankin ta lalata makarantu da asibitoci kuma ta kai hare-hare kai tsaye kan makarantar hukumar ta unrwa ya nuna cewa dubban manyan motoci mallakar hukumar unrwa da na kungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda ke ɗauke da tantuna abinci da kayan kiwon lafiya sun makale a wuraren da aka killace saboda matakin 'yan mamaya na hana shiga wannan yana kawo cikas ga ƙoƙarin agaji da kuma ƙara zurfafa bala'in jin kai a yankin gaza ya jaddada cewa ma'aikatan cikin gida kadai ba za su iya magance girman barnan ba ganin rashin kungiyoyin ƙasa da ƙasa na musamman ya kara da cewa girman bala'in ya wuce karfin kowace kungiya ta gida don gudanar da ayyukan da za su kyautata yanayi nan take ya bayyana wuraren da aka yi barna da hare-haren sojojin mamayar isra'ila suka bari ba za a iya misalta su ba inda manyan yankuna na yankin gaza suka lalace har zuwa kashi 90 cikin 100 tare da tarin tarkace kimanin 10 miliyan 60 da ke taruwa kuma suna buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin magance matsalolinsu ya jaddada cewa gyaran ayyukan yau da kullum da kuma kuma cire tarkacen yana buƙatar cikakken buɗe hanyoyi da kuma shigar da kayan aiki da ma'aikata na musamman alshawa ya jaddada cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da rufe mafi yawan mashiga yayin da mashigar karam abu salim da kisifon kawai ke aiki na dan wani takaitaccen lokaci yayin da waɗanda suka ji rauni da marasa lafiya ake ci gaba da hana su fita zuwa ƙasashen waje don neman magani ya bayyana cewa kimanin marasa lafiya dubu sha takwas da suka ji rauni suna cikin tsananin buƙatar magani nan take domin ceto rayukansu. shugaban kungiyoyin falasinawa masu zaman kansu ya sake nana ta cewa cigaba da toshe hanyoyin da kuma hana agaji yana haifar da babban kalubale ga kasashen duniya yana mai kira da ɗauki mataki nan take mai inganci don aiwatar da ƙudurorin ƙasashen duniya da kuma tabbatar da kwararren matakan shigar da agajin jin kai daidai da girman bala'in da ke fuskantar mutane sama da miliyan biyu a zirin gaza rahotanni sun bayyana cewa rikicin jin kai ya shaƙe gaza kuma ana ci gaba da yin kiraye-kiraye don hanzarta ɗaukar matakan gaggawa don magance su yankin gaza na ci gaba da fuskantar mummunan rikicin jin kai duk da tsagaita buɗe wuta tare da karancin ruwa rugujewar sashen lafiya da kuma hana shigar da kayan aiki don kwashe tarkace da kuma ceto gawakin shahidai daga ƙarƙashin barakusan gine-gine rundunar tsaron farar hula a yankin gaza ta bayyana cewa babu wani canji na gaske a ƙasa sai dai shigar da ƙananan motoci waɗanda ba su cika buƙatun jama'a da abin da ya shafa ba tun lokacin da aka mai cimma yarjejeniyar ta buɗe wuta ta fara aiki a ranar 10 ga watan oktoban shekara ta 2023 a cikin wata sanarwa da rundunar tsaron farar hula ta fitar ta kara da cewa gidaje sun lalace gawaki suna kwance a ƙarƙashin barakuzan gine-gine kuma hanyoyi har yanzu suna toshe da tarkace an lura cewa ma'aikatan tsaron farar hula suna aiki cikin rashin ingantattun kayayyaki da za su taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu cikin inganci saboda yadda yankin gaza ya toshe yankuna daban-daban suka zame babu hanyar shigar su sakamakon munanan barna a yankin rundunar tsaron farar hula ta yi kira ga al'ummomin duniya da kungiyoyin agaji da su ɗauki matakin gaggawa don sake gina gaza da kawar da tarkace cikinsu da kuma samar da kayan aiki da suka dace don tono gawakin waɗanda abin ya shafa da kuma rage wahalhalu da gaza ke fuskanta. ta nuna cewa hana shigar da kayan aiki da injina da ake bukata don cire tarkace yana ƙara ta'azzara bala'in jin kai yana kawo cikas ga ƙoƙarin ceto kuma yana barin dubban iyalai cikin mawuyacin hali na rayuwa da lafiya rundunar tsaron farar hula ta tabbatar da cewa ma'aikatanta suna aiki da karancin kayan aiki yayin da aka lalata kayayyakin more rayuwa da wuraren zama ta ɗauki gaggawar shiga tsakani na ƙasashen duniya a matsayin buƙatar jin kai ta gaggawa waɗanda ba za a iya jinkirtawa ba sanarwar ta yi kira da a gaggauta shigar da kayan aikin injiniya ta hanyoyin mashigar gaza ba tare da kuntatawa ba tana mai jaddada cewa amfani da su ya zama dole don ceto rayuka dawo da gawaki da buɗe hanyoyi a duk faɗin ziren gaza a wani ci gaba mai kama da haka hukumar kula da garin gaza ta yi kira ga ƙungiyoyin agaji na ƙasashen duniya da na jin kai da su ɗauki mataki cikin gaggawa don samar da kayan da ake bukata don rage bala'in jin kai a birnin hukumar kula da birnin gaza ta bayyana cewa tun bayan ta buɗe wuta babu kayan gini manyan injina ko kayan gyara masu mahimmanci da suka isa gare ta don ba da damar gudanar da muhimman ayyukanta hukumar kula da birnin gaza ta bayyana cewa manyan bukatu su ne kayan gini manyan injina don tattara shara da kuma cire tarkace kayan gyara na ababen hawa janareta da famfo banda bututun ruwa da gyaran magudanan najasa kamar yadda ake da matsalolin hanyoyin ruwa a gaza suke ci gaba da zama manyan kalubale a yankin duk da kawo ƙarshen yakin hukumar kula da yankin gaza ta bayyana karancin ruwan sha mai tsafta wanda ya zarce kashi 80 cikin 100 na bukatar yau da kullum na jama'a ta danganta rikicin da yadda sojojin mamayar isra'ila suka lalata rijiyoyin tsakiya guda 56 a birnin gaza baya ga lalata hanyoyin ruwa da magudanan najasa a ta bangaren hukumar ruwa ta palestine ta bayyana cewa asarar da aka yi wa bangaren ruwa ta zarce dala biliyan ɗaya da digo biyar ta nuna cewa an lalata sama da kashi casa'in na wuraren ruwa da na magudanar najasa a yankin a wani ci gaba gwamnatin mamayar isra'ila ta bar motocin kasuwanci da na agaji su shiga yankin gaza ta hanyar mahadar karim shalom da kisufim a ranar juma'a yau motocin da aka bari su shiga yankin ya kasance kasa da yarjejeniyar dakatar da yaƙi wanda ta tanadi shigar manyan motoci 600 a kowace rana sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da rufe mahadar zikim mahadar arewa mafi nisa a yankin gaza inda taimakon ke shiga yankunan gaza da arewa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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan kurar haka da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku to a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. To da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen Hausa na biyu ta Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Idan. Muna godiya da kuke bamu dama don gaishe gaishe na karshen mako. Da farko ina gaida kai kai mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da iyalanka ina muku barka da sallah ina muku fata alheri da dukkan ma'aikatan Iran. <clears throat> da farko dai ina gaida Alkasim Babali mai shugaba na masu kiran sauran radio na Afirka gabaki daya wanda yake jihar Agadez dukkan mambobin jihar Agadez ina musu fata alheri. Ina gaida gadan gaya ɓangaren dam da shi da Malam Kabiru da dukkan mambobi na masu kiran sauran radio na Afirka ɓangaren Maradi ina musu fata alheri ina gaida aliyu wanda yake tawa da dukkan yan tawa bangaren masu kira sauran radio na afirka ina musu fata alheri in na dawo yamma ina gaida baba tsoho mai albarka da shi da muhammad dan bari bari da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka eh, ina musu fata alheri in dawo difa ina gaida dukkan eh, eh, mambobi na masu kira sauran radio na afirka wanda suke jihar difa na dawo doso ina gaida yaro da shi da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka wanda suke doso na dawo jihar da magarin ina gaida shugaba ni na mamman salisu sani wanda ke kira shi dozman da dukkan mambobi na masu kiran sauran radio na afirka ina musu fata alira musu barka da sallah ina gaida kabiru sule usman ina gaida ila mai shayi garkin daura diga ga abdulmumin muhammad zafara malam kabiru eh, ila mai kalfi da shayi malam kabiru maradi ina gaida Eh, ibrahim gwadon gaya dam ina gaida amis eh, eh, nafisa ina gaida awola gurga sheluwa ta markuran daga mishi sojan gade sau mamman sandau da hanza da dukkan mambobinmu na masu kira sauraron radio na afirka ba zan manta ba da inusa makiyayi keta mai lalle da nusu madatai su madatai ya kuma mai aski ba da raka Elaji Bashir Bakin Tasha, Siraji eh, Lotoro eh, da duka mu na masu kira sauran radio na Afirka bangaren jihar Damgar ina ma kowa da kowa fata alheri a tashi lami magana ma misali da kira shi da zama shugaban na masu kira sauran radio na Afirka rashin jihar Damgar. Assalamu alaikum. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin nan asan barka ina gaida asan alhaji omar ina gaida asan konami ina gaida yabi mai kayan kwali ina gaida nura mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida abdi krimo ina gaida malam hamus club da magaran ina kwana ina gaida ali gurji ina gaida mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida yahaya mai gyaran salula a cikin tashar da magaran a tashi lafiya mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran assalamu alaikum ta harar murya musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dama da kuke ba muke gada uwa da muna arziki ina gada gadon kara dan wani wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusa da makarantar malam abba maradi ina gada audillahi tela mai ganin mutuncin kowa maradi ina gada ibrahim garin kasagi shushena ina gaida isu madatte sunusi madatte ina gaida sani dauda cinwaza sani alaska tsatsun buru ina gaida usman mai dala bausheri ina gaida salisu dan eh, nijar wanda yake nan najeriya ina gaida mustapha ranki likitan dabobi a nan garkin daura ina gaida isuhu mai eh, shayi wanda yake nan eh, garkin daura ina gaida Yahya danu azare ina gaida babadi mamman bande ina gaida a ah, malam hamidu kanan labuwa maria ina gaida mamman shehu shehu da gardi ne wanda yake na ramfon wajibi da magaran ina gaida zane da alike tifuwa wanda yake da magaran shugaba zabera mai matala shugaban zaɓe sanka ne na jihar da magaran ina gaida mutare cica gangara idan sama wanda yake mata mai ina gaida yan kulab zaɓe sanka duka wanda suke cikin wanga gida ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba ilami kanti da shayi garkin daura Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radio Jamhuriyar Musulunci da ke ƙasar Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim Gadanka dan walau daga nan Jamhuriyar Niger, jihar Maradi, Gomini da Takwar na birnin Kwankwarnan take. Mai yaɗa labarai na ƙungiyar masu kira da masu saurari riyan jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. A barinka na ga da Aishatu Kwansayar ke birnin Agadas, Alkasan Babu Liman Agadas, Muhammad Bala birnin Agadas. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga tsohon bakar tsohon mai albarka da ke birnin Yamai. Akwai Alhaji Amman Tari Yamai. Akwai abokina Muhammad Dan bari bari ya mai Nijar akwai Ramat saka ya mai Nijar akwai Kabiru Sule Usman da ke nan Kabiru Sule da ke Malam Kabiru ke nan wajen makarantar Mal a birnin Maradi Malam Ali Bankole birnin Maradi Hajar Bili Malam Adam Sarki ake na kasa birnin Maradi mai gida na Alhaji Kolo na Angon Zare akwai matan gidan shi Hajja Aisha Hajja Amina Hajja Lela'u Alhaji Musa na Abili mai rira kowa 17 Maradi Alhaji Malam Tsarha mai kamar ke sabon mashi matan gidan shi aminu da mariya da rakaya da abulan da akwaran ka har likitan wa na samun mashi lolin gona mai foraji da ke sabon mashi idi dan ja baksa da hudu banza da ke can gari dan birni matan gidan shi amur bura da dogon zane mai kada da ke dan birni gaisuwa ta musamman zuwa ga ila mai kanti da shayi girkin daura na daura najeriya akwai kabiru da usman da magaran akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga salisu ta kasimu to da magaran akwai akwai mai giri idi na kitamo akwai yawadanki na kitamo akwai shabuta gwamnati da ba a saka duka akwai da sabon garura akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga zaka sarri idan kasuwa na birnin wacce akwai gisa budu da ke zango ilis irin mana tarbi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon janahoriyar musulunci na iran ina muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda ya koyar da mu sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau local magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauraro afirka ina amfani da wannan dama domin na mika sakon goron sallah na ga yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaban tafiya malam hassan da abokan aikinka da iyalanka ina maka barka da fatan kun sallah lafiya ina gaida alkasun baba a gadar shugaban kungiyar masu kiya sauraro radio afirka ina maka fatan alkhairi ina ma gaida malam kabiru sule waton pro na wannan kungiyar masu kiya sauraro radio africa ina maka barka da sallah ina gaida wannan sani cinwaza ina gaida sani alaksa tsatsun buru ina gaida umar aribada ina gaida mamman dozman ina gaida malam isiyaka Karaju, ina gaida tsoho mai albarka da dai dukkan sauran al'umma kasar nijar na muku barka da sallah da fata kuyi sallah lafiya gaisuwa ta ta gaba ina gaida iliya mai kanti da shayi da bikin daura ina gaida kaduru da fulanin wardi ina gaida yahaya danno azare ina gaida da kwamar iyasu yakubu digawa ina gaida da ɗakin mai kwamfuta mai yama da yusu cibi da ado talati goma rijau da shehu adamu rijau da nizifi ibrahim rogar malam shagari da kuma ali gamadan da ke a jihar kano da kuma ahmad afansu bajoga da abubakar sani zaria da dan kani zaria da kuma mai shinkafa son da hayya salisu ya hayya dan nijar da lawar dan tudu da magaran da malama fatima da ke a jihar adamawa duka ina ma kowa fatan alkhairi da fatan kun sallah lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kusa lokal gannan magani a tarayyar nigeria. assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu haya dan nijar daga fatan ke san kwaras ta nigeria mamba a kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan gidan rediyo na iran sako na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ka malam hassan barka da dukkan ma'aikatan ku na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga aishatu kwansanyar agadas sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman sani dauda shiwaza sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa ga kumrat ilyasu yakubu saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga abdulmumuni muhammad waziri saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga iliya mai kanti da shayi garkin daura saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga yakubu sanisi garin duna saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman salisu dozman saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sani alaska tsatsin biri sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa garamatu isaka birnin yame sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman dan bari-bari birnin yame sako na gaisuwa da fata na alheri zuwa ga dukkan mambobi na masu kira da sauraron rediyo na afirka baki ɗaya da 'yan gwagwarmaya mai magana salisu yahaya ɗan nijar daga fata ke san kwaras da tare ne Assalamu alaikum shafi Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran sunana Usman Maidala Bashari a jihar Tamagaram cikin Jamhuriya ta Nijar daga da dama da ake ba mu isar da sabon gaskiyar mu ta sada zumunta a wannan kafa mai albarka da farko dai na gaida jagoran shirin Malam Hassan Barka akwai Sunusu Madattai Isu Madattai Yakubu mai aski ba da raka shugaba Rabi aski Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai Sani Da'u Alaska Katsin Bari Muhammad Lawan Dankwaro Ngotudu Muhammad Lawli Luwe daga nan halgar matsin kai Malam Ibrahim garin Kasaki Malam Ibrahim gidan Kaya akwai Salisu Yahaya daga nan tarayyar Najeriya Adabu mai kwamfuta mai yama su mai gaishe da sarakuna tuwan Hussein Abdullahi da ke garin Jigawa baya ilaka garin Bushiri akwai abokina Siraj SJ garin Bushiri Musa Yaron Uga garin Bushiri Nasir Jalo garin Bushiri ba zan da kuma abokina eh, Isa Musa Turoma daga nahar Kwamin King Gidigir ba zan da Umar Arifa da Badan ba akwai kuma Komar Ahmed Bajoga Komar Iriya Asiya Yakubu Digawa Komar Yakubu Rigum eh, Lere ba zan da kuma eh, dukkanin daukacin dai masu kire da sauraro na wannan kafa mai albarka da ke cewa daga ƙarshe suna na Usman Maidala Bushiri a jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar a tashi lafiya mu jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko suna na sani dawo alaska su burin a cikin jihar da magaramin shan horiyar nijar dama da kuke ba mu dukkan karshen mako to gaisuwar farko gare ka kai mai gabatar da wanga shiri hassan barka akwai usman mai dala bushiri zuwa gare ka ya salisu dan nijar zuwa gare ka iliya shayi garkin daura zuwa gare ka abdulmumin waziri tun daga nahal jihar zamfara akwai malam kabiru tun daga na yankin maradi zakariya salihu yankin maradi na tafi agadas a madadin shugaba na masu kira da saurari alkasun baba duk al'ummar agadas na yi muku fata alkhairi na tafi mai akwai mamar sala zuwa gare ka baba tsoho mai albarka maman ramatu duka yana yi muku fata alkhairi na da nan da magaram akwai shugaba salisu wanda aka fi da dosman akwai mamman sani dauda cin wata sunusu madatai isu madatai tasiru unguwa tudu zuwa gare ka aboki na abdulaziz mannafi wanda aka fi sani da furezi zuwa gare ka kabiru shula bakin taransa da magaram eh, ina da wannan tsatsun burum akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum muna godiya sani da daska tun daga nan tsatsun burum to masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على كتسار تشع عصار متريم بتدر شل חמישה عصار נקודה مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה וחמישים עד ועשרים לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור